yadirun la illa kalila ba sa yin zikiri sai kaɗan eh, saboda kawo daga komai zikirin ka inda kaɗan ne munafiki ne ka ai ba na faɗa ba Allah ta'ala shi ne faɗa shi Allah cewa ya ilin ya auna zikur la zikirin ka sai ko ne ku yi zikiri zikirin mai yawa alladhi yadhkuru llaha qiyaman wa qu'udan su ne inda suke yin zikiri a zaune da a tsaye ma'ana yadda malaman tafsir suka fassara ko ina shi ne ai ala jami'i a hayani a duk halin da suka samu kansu fazakulla kiyamun waku'udan wa'ala junubikum sautin misali wajen sosai ali imran ku ta yin zikiri a zaune a tsaye a dukkan halin da kuke ci. ana aisha tana ce kulla a annabi sallallahu alaihi yana yin jikin fi jami'a hayani a duk lokacin sau da ka dubo shafi na hamsin da ɗari biyu da hamsin da hudu tafsirin raddul azhan ila ma'ani qur'an na shi muhammad yana cewa ma'ana kenan wannan aya da ya rubuta la zikirin kasira cewa ba za ka zama yi zikiri kafiran ba sai ya zama a dukkan halin da kake ciki sanda kake la da lafiya da sanda baka da lafiya sanda kake fatara da sanda baka kake da kuɗi sanda kake cikin kasala da sanda kake da nishaɗi sanda kake baƙin ciki ko kake farin ciki a tsaye ne a zaune ne a kwance ne daddare ne da rana ne a halin tafiya ne ko halin zaman gida saboda haka ya zama dai cewa babu yadda za a ya kasance ka daina yin zikiri sai dai idan ka haukace illa magalubin ala akali kuma wani hadisi ne mana ibn abbas radiyallahu anhu inda Allah wanda ya kasance kullum zikirin nan ne shi ne aikin su da safan da yamma ne ranar tuba halga halakun zikir zikiri na harraka wa zikiri da yanzu a ce wa'annan da da da da su ai sanda suke yin zikirin su kuma mutane da yawa ba sai yi kenan su ne suke yin yawa da kuma su ne mumina baka isa ka canza wa Allah subhanahu wata'ala manufarsa addininsa ba tafarkinsa ba umarninsa ba shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya ku ta yin zikiri har har sai an ce da ku mahaukata hmm. wasu kula hatta yi ƙalu majanun majanun hmm, to ka san ka kawai haka kawai eh, salin alin kana zikiri an samu wawa wa zai ce da kai mahaukaci hmm? amma an ji ana zikiri la ilaha illallah leka ga ana tawo ana tawo la ilaha illallah wannan <laughs> ne hmm. to ai an cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya eh, alaihi innaka ya kai wanda aka saukar wa zikir mahaukaci lalle mi ka bi ka ne zil kuna bi absari lama sami uddika wai kuna innahu la majnun ne qur'ani ɗaya ne daga daga cikin zikiri wa anzalna ilayka min litubayyana ma nuzila saboda haka a riƙe zikiri in kai zikiri in ka ce la ilaha illallah kafin ka faɗa da daman Allah shi kuma ya ma yi maka shi a cikin mala'ikunsa a gurin da ya fi ɗaukaka da tsarki ya ambace ka ya ya haife ka Allah ta'ala ke fa zakuruni azakurku kawai ku ambace na ambace ku waje kuruli wala ta wannan shine godiyar in kun ki to kun zama kafi da za a ce wannan daga gabar ya taso bangon gabar yana zinare ne fa kwantena kwantena duk kana yana talabawa mutane yana ɗiba yana talabawa har ƙarshen bangon duniya na yamma to wanda yake zikiri ya fi shi lada. Ji manzo sallawa alaihi wasallam.